hoto na sha ɗaya in mutane sun ka juya ma Allah baya ana cewa wa'annan mutanen mugaye ne ba su bin Allah masu zunubi ne kowane ne ya juya ma Allah baya kowane ne kuma ya yi zunubi Allah yana ganin duk abin da ake yi cikin duniya yana ganin mutum ya san duk abin da mutum yake yi Allah yana ganin mutum kuma ya san abin da yake yi ko ma mutumin ya ɓoye ma ya yi wani abu Allah ya sani Allah ya san wa'anda ke bin shi ya san wa'anda ba su bin shi Allah yana son kowa Allah bai yin kamar bai ganin abin da mutane suke yi zunubi zunubin mutane an daɗe Allah yana ya ce mu mutane an shima Allah ya ce mu mutane su yanka rago saboda su yi layya rago ya mutu a wurin a kambacin mutum zunin nan ya zuba bisa wannan hoton bisa wannan hoton muna ganin rago an yanka shi a kambacin mutum